الحمد لله رب العالمين من يا قراتنا يجب ان دمن يا المبادئ الصرفيه للمدارس الابتدائيه نا الجزء الثاني ان شاء الله قراتي نكيننا اتيا الدرس الثالث اتدرس ينتشي نما ما وزن مضارع فعولة وفاعلة من المجرد الثلاثي tsohon fili mudari na bai ti tsohon fa'ula ko fayila wani mai harafi figuta ci gudun mai kwatana wale ga karatu na yaji ba na abana na wani guba ya karatu ne riga ya ji lani da mini aljizir awaliyan littafi kunna almabadi sarfi yana wato darasi ya to abaci biyan to taci min aljizu da awwaliyo gaman koyaka da min ya adarsu salisu ya jizu sani nabo man ce ga yi amsila misali jidana sharufa man tawaffarat fihi almuru'atu wato man tawaffarat fihi almuru'atu zanen mutuncin ga shakwaya na zaga sharufa da wancan da daraja Wata zanen mutunci ga ya kama doku yana balarabe ya jogan fara tawaffara ya doku da wani zanen mutunci ga ya doku yana zamanci sharufa wa da daraja al-musta mustabiddu bi marafikil ummati al mustabiddu jin fiya ga luke bugi zane tebo gande gambe marafikin ummati ya amfani al'umma yana khabuta zamanci ya jiza sakwa ma'ana zamanci jiza gura zaga bishi shi wuce ganye ne ya tun ya amfani ya zaka mana gbawun jaji amfani biyu yan umaga zane kini ji ka amfani ji biyu za zadujin ci gaba larabe yi gaga almustabiddu bi marafikin ummati ga wani luke bugi bai amfani ji gani da kayan jama'i na marafikun na jamu ya marafiku marafikun ina balare bai ga marafiku nan gayan yana ji amfani gani da na ke misali bani agagagan marafiku dari e jinsi yana je ji amfani da in bo in zakamanin ke misali a gagwagana ke famfuna walijan do na dambona ngan amfani ji gani bi ya wuce shi ya to ya da shin naji ga gaga marafiku dare to abike in ji ga dan yajo a ci ga ji ba ta ga ji amfani bi ya wuce ya ya wuce ga ga marafikul baladi to kin ɓata wasu al'umma bayanin in ga ga ne jama'a ga ga marafikul ummatin mun ga ya shuruful ma'uli sha'ana biladi al-ma'uli zane ya laye latuda sha'ani ya kinyuna ya shurufu zaunce ladi darja ya ƙabutu man ya krahu liwatnihil irtika man ya krahu zane ya navo liwatni ya kinyu kontiru zane ya navo ya kontiru al-irtika ya gborolo gugulo fiti e latu zane nun voya kinyuna yaqbutu zawon ce laji za sokwa zawon ce za gurwa yaqbutu man yakrahu liwatnihi liwatnihi alirtika sai nan bayan baci lazim al'akilo kos da sabil al'akilu zane da hankali na lazim wani lalaban qasda sabil ikun e gboro ina balarabe jini fi qasda sabili e nan gayi ikuna e tasuna ikun gboro wale ban da ciboki misali littafi addini ba ci ga qasda sabili ikpabi musulunci banu gayi ikun gboro sa'ida man nazara bi ainihin akli man nazara zane cimbali bi ainihin akli na sayi da zaunci da ya jiki yalzamu al'aqilu qasda as-sabil sani bi hankali na wajin wa laban iko gboro ya eh, sa'udu man yanzuru bi ayni al-aqli sani cin ba libi hankali na zawon ce lada ziki lada timananci sai nan bayan ta ce warisar takiyu sa'adata zane su da sokuna gigun arziki jigun ya timananci wasu kalmuminu da rabbihi mumini ma ya daji bai tso cuyi ya rufe takiyu sadata sannan su da sokona mai jigun arziki ya fi mu'minu da rabbihi mumini mai laye daji ganin bai tso ciwi duniya makarra al مقرّة zanen dan دان tawana hasiba wani ɓaigari yanne da makarra da na tabbata jin da na dufin dindindin yo ya sabu ha wa ya sabu ha makarra wani ɓoye gaga da na tabbata jin ya yi salkufaru ni ashabil kuburu kafiri aka wana ba eh wato kafiri min ashabil kuburu mini zane ji fi baro wana ya yi sa aka wani bakira mai luwa bi ma na kafirin do wani da ka wana na uji ka wani gama da ra mai soko ga ji fuki ha mai suna na mutum ne na sanya azaba na wabe latiku ga ji ha mai suna wani le na sun yi mini kabari wani sun wuce ka wani ba gama da ra mai soko ya yi asali kuffaro kafir ya laka wani ba wa yai isu na minhum Eh, waye isu na minhu a yalaka ba gani biyayi to uchi da wana yati misali jo albahs bincike da nan man ga bayyana yadaika daika ya arbauta wa ifa ekwogun jibo min al'amsilati yin saliji fi awailiha af'alu najma farqajo fi iliji adabona fi ilunci jima ma biyatun fi ilema di a cigayo ala waznai faula fi ilunci jima ta tungu bayan faula bidomine da domin ainuna wa fa'ila ke ba gani bai fa'ile bilkasir ne bai kasaren ainu nan man ce ga gaga fata ifatul wula wani ya kwayi mafari musaddaratun a caca da fi'ilai sharufa da fi'ili gubayin sharufa bai kabutai fi'ili guba ba nama ala wazni fa'ula a tattuwayen fa'ula da don mil'aini na ainu ibe don mena wa mudari guba يفعل النجماعي يشرف بيقبث يشرف بيقبث النعمة على وزن يفعل أتوتت ويا يفعل بنا وغيش حروف يفعل يخبث يفعل قلت وعادي دي دي بدون أيضا نما أين دم وجود يونا كلمة دي بماجو أين دم وتغيش يشرف بيقبث هنا a tigayen nu don mu wuke da bai ba mu da ribo wawo alwazmin wahid nga mai tuwani keto ni mudari ya mudari ya kulli fi'ili ya fi'ilin dondo ma na ma dunga faula madmumil aini na ainu ibe don maina kima ya ji nufin manyan ga kandun da waga da fi'ili ma mun ci tauzani faula wana to fi'il madi na daga hallo mudari ya fa’ulu ga wagan wa taba ga ya fa’ulu ba gaba wa ma taba ga ya fa’ulu ba ba dole wa ya fu'ulu kemina ma wa yi fa'ula bi don mayana a cika ka mudari wa ya fa’ulu bi don mayana ude ya ko ba cica ya ko nun na goyi canyo wasu dirata ta fata saniya ya ko ba ci ganci a ta a ca bi fi'ilai lazima wata ida fi'ili gubayen lazima bi sa'ibai ala wazni fa'ila na ma fi'ili guba ba na tun fa'ila ba ta bil kasri bil kasri aini bon wa ga lazima fa'ila sa'ida fa'ila mun ga mudari'u na mudari fi'ili guba ba na ma ayyalzamu bi yas'adi ala wazni yaf'alu wale gaga yalzamu bi sa'adun ne tsuwayi ne ga mai tsuwayen yaf alu ale ga zama yaf alu yas adu yaf alu man ga bil fati da fati ne ainu ya fili man ga to wawal galibun na maga yanayi gwakuna liwazni mudari la fali ya tsuwayen mudari ya fili allati ma biha na ma daji ta tefa ila na ibe kasar hainu yana kima ya kwabi ganna manyan kwaga kandun da waga da fili uci madi ta tuwa zani fa'ila to in ga halu mu yi wa gagayyar fa'alun ga yi na yi gwakuna bi ma'ana fili na na daga fa'ila mu dari ya cadu ya fa'alu na a ga yi na dokun gana amma waje gaga kandun da fa'ila ya fa'alun wani lwa adai kwammaci don